daina tunanin ki saboda haka gaskiya yanzu ni na yanke shawara zan je in sami yaya bilal in faɗa mana duk abin da yake faruwa kashin ke ai bakin alƙalami ya riga ya bushe domin a halin yanzu saura sati biyu ɗaura mun aure ni da black na a da dai na soka amma yanzu ba ni da wanda nake ƙauna tamkar fila kuma shi kaɗai nake ganin zai iya aura farida dan allah dan annabi wa rayuwa wallahi ba zan iya rayuwa ba tare da ke idan ku har zan zan ga aurenki to gara a ce na mutu dai har zan ga aurenki tare da yayi wannan kuma kai ta shafa domin ni yanzu da rayuwarka da mutuwarka ɗaya suke a gudu domin dama can wani ice ne a cikin zuciyata farida wallahi ina son ki wallahi ina son ki dan allah dan annabi ki taimaka wa rayuwa ki haƙuri idan maye ya ci ya manta wadda ba za ta manta ba ka manta lokacin da na zo ina maka magiya akan kaso ne ka nuna cewa dan uwanka ya fili yanzu kuma za zaka zo kana magi a kan isoka da zan iya ko da na minti ɗaya don garashin nan za ki iya rasa shi ko kuma za ki san shi shi shiga wani hali kin san na san ina san shi kuma shi ma na san yana so na amma kin san me ya bata mu ne cimin da yawan shi da wasa yake to ya ma za a iya cimin da wasa yake wannan kalmar kawai ita ta bata mu ne za abin da nake so ki kwantar da hankali. ki sake tunani a kai don kan ki rasa shi kamar yadda na rasa abu ko? Mhm. Amen. taba ba sani ba na bane na ba shi ne na samu yana sha ne shine na kwaci to na sa aljuma wanduna na manta ne wani shigo da shi eto eh idan na riga na sani na san cewa ba ka shan taba to amma na san komai mai iya canja ne kada ka fara shan wai in tambaye ka wai kwana biyun nan me yake damun kai. ba abin da yake kasan idan babu wani abu babu yadda za a yi in kirawo ka tsaye da kai har in tambaye ka na ga alamun cewa akwai wani abu ne saboda kusan da yaushe idan ka zauna sai ka yi shuru ka yi shuru yaushe idan ka zauna a nan ka dinga tunani kuma wani lokacin ma idan na zo ina maka magana sai in ta magana sai can daga baya ka juya me yake faruwa kada ka manta ka tuna kusanci na da ni da kai babu abin da za ka koya ka gaya dama abin da yake faruwa shi eh. ina son koma london da karatu to amma na ga kwanaki ka ce je can na ce ma ba zan tafi wato yanzu kuma na so yi ci shi yasa albarkatai na da wannan shi ne dalili to ai wannan ba wani abu ai shi mutum ne kan yi ra'ayi kuma ya dawo ya canza wannan ra'ayi ko ba ka ba yanzu sai ka ji kana son abu an jima ka ji ba ka so wannan babu ko zan yi making arrangement daga yanzu in Allah ya za ka shi kenan to amma fa ka bari sai bayan an gama biki kaji na gama biki komai da komai tsaf kai ma sai ka tafi kaga alhamdulillah ma ya ina gudun karan zo rasa admission da kafin bikin sai ne hmm, kakka da mu ba za ka rasa admission duk ma da za a yi insha Allah za ka bari dai kafin ai bikin amma tun da ke yanzu zan fara miki da zan tura makarantar ji me yake faruwa kuma ko da ma da wani abu zan gaya musu da Allah akwai wani problem wanda zuwa wani lokacin za ka shiga ba da an gama biki kakka da wannan kuma a duk da Allah ya kasa kai sai Ajiya na yi ba wani abu wani dama abinda ake bukata amincewa shi Bilal din. tunda ya amince yana ga kawai ba abin da ya rage illa mu jira lokaci to ai ne abin yana ban mamaki bilal da lokacin da aka yi masa tayin zai tafi kasashen wajen da ya ce shi ba zai tafi baya sai ya tafi ya barka kuma yanzu gashi ya da kuma yana so ya tafi kuma kafin ma a yi bikin ni ma mun yi magana da shi ya ce masa ko za ka tafi ka bari sai bayan bikin ya an samu yanzu kuma ya ce zai tafi ba sai me ya sha musu kai ba a baya idan ya tafi kafin biki ai bikin ba zai yi daɗi ba ko gaskiya abba kai ya tafi kai ka hakura mana bayan bikin sai ka tafi san da gidi ba ne tare sai in ga jini malamin ya taba ga ya mana duk wanda yake tare yake ganin ji to ciwon zuciya ne da shi ciwon zuciya haka wuce ne wasa nake yi miki ji shi ne idan mai tare sai ke kamar jini Thank you. dama gani ne ai bai kamata a ce na yi maka kaka haye ba wannan ya dai ya ta ce bilhassali ma yadda za ka yi iko da ita ni ma ina da wannan damar amma sai na ga ya kamata mu bi hanyoyi da sharaɗai yadda musulunci ya tanada kamun a ce za a fara neman aurenta tunda ka bayar shi bilal dama ce na mai wannan umarnin eh mun gode Allah ya saka da ni kawai abin da yake su zai ta da yarinya ai tuni ma ya fara zuwa ai to alhamdulillah eh, ya fara zuwa idan eh, na turo shi na fara da take wallahi yanzu suka tafi shopping akwai kayayyakin mu ne na gidan da suka kare eh. suka ce za su su mana yansu to ko da suka fita ne don baya gida da suka fita da suke wallahi da suke Allah ya sanya Allah kai mu lokacin kuma gaskiya abin ba zai da lokaci ba da jami'a. a wannan ba duk eh, lokacin da dai aka sa kawai a to ma da nan kai ka sha yaushe za ka yi nan kawar ne ko ka sha ai ne ba san abin da yake da mun yana yan kwanakin nan ba abin wuri sai abin da ba komai kunya ce yi eh, to na yi maka albarka a je a sadako kenan ko to kuma kai magana ba za ka kare a a hawa kullum shekaru da irin wannan zolaya ba ka rabuwa da shi ina kamar da ladan ka duba tun lokacin da aka samu mana fama ake ta yi kana ta kai da kawowa ta wani ba kamata ya ba alhaji ko mun zo bibi iya dan yatsa ce <laughs> kin jawo shi ah, jawo shi ka Allah ya muku jayi yawa Allah zai ke zaki binne shi yawa sai mu ka wani binne ko wani ka ce maka ba ka jawo ko lai a ba komai ba komai isa din ka ma mahaifinki yi magana zancen aurenki da shi ya ba mu wuka ya ba mu nama sauran kuma ya rake gare mu sa rana wani okasha to wannan okasha ba wani bane shine ɗan bila kuma ba wanda nake so tamkar shi farida zancen nan ki bar shi a inda yake kai ki kuskura mahaifin ke ji zancen nan ya kasance mu biyu ne kawai muka ji shi daga ni sai ke sai ni na uku duk na ta abin da kuke faɗa to bari ku jin gaya muku ba za ku mai da dattijan banza ba yaron nan sai da ya zo nan baki da baki muka yi magana ta amsa tana son shi suka ce suna so yanzu ta ce ba ta so to ko kina so ko ba ki so sai kin aure shi can banza yanzu zan yi da rayuwata saboda ni fa ya fara shaye-shayen nan sannan kuma saboda ni ce zai tafi ni zuwa nan wallahi idan ban gaishe ba nan da sati ɗaya zan iya shiga cikin wani hali kin ga abin da na gaya miki ko kin tsaya yaranta a dalilin haka na rasa abdul shi sa kika ga har yanzu ban yi aure yanzu hawa kin san taimakon da zaki je duk inda kika san za ki gan shi don allah ki zo min da shi tukan ki damu kwantar da hankali jiyo ki kalli

this Thank you. da tun duk ku gaya mu wannan eh ba haka ba ne na so na gaya ma tun farko amma ya umarce da cewa kwata-kwata kar na gaya ma wannan to kuma kai ko yana asibiti wani asibiti ne to ga munan zuwa